أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تعب بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na laraba uku ga watan rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru 1444 daga makka zuwa madina kuma hakan ya daidai 25 ga watan daya shekara ta 2023 miladiya ci gaba da darasin mu na tafsiri kamar yadda aka saba muna farawa da wannan littafi na tafsirin al-Qur'an al na wato Abul Fita Isma'il ibn Amr ibn Kathir Allah ya ji kansa da rahama kuma idan ba manta ba mun kana ƙarshen aya ta goma sha shida inda za mu karanta farkon aya ta goma sha bakwai cikin suratun ra'ad faɗin Allah ta'ala an zala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun bi qadriha ahtamala as-sailu zabadar rabiya har zuwa faɗin Allah ta'ala wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkutu fil ard kadhalika yadribu Allahu al-amthal saboda jinkiri da muka samu na rashin fara karatu da wuri za mu saba ka'idanmu na fasar kalmomi mu shiga tafsiri kai tsaye sannan kuma in yi muku albushir na dalilin da ya samu kamakara wato mun samu ƙarin uwa a musulunci da wata ‘yar uwa da aka kira ni aka sanar da ni cewa tana so ta addinin musulunci kuma tana zuwa aiki sosai karfe biyu da rabi daidai ne za ta iya samu ta zo ta addini wannan ya sa ya nima daga gurin aiki na na wuce sai su zo gida dai kuwa kamar yadda muka tsara ina zuwa su ma suna zuwa muka tube su na kuma ji daga gare ta dalilin karɓar addinin musuluncinta ba wani ne ya matsa mata ba kuma asali ma ita ‘yan kamar ce ta kuma taso cikin musulmai kamar da ta ce tana ganin wasu abubuwa babban abin da jan hankali ta shine hijabi a nan lokacin da so mu aiki yayin da suke aiki ta ce abin kamar wasan yara ma abin yana ba ta dariya wata nan da tsangwada gwada sai ta ga ta ƙara kyau da eh, ya ta ce ga ta yi kyau abin ya burge ta ta ga abin nan har sai ta bi kuma to ba za ta iya fitowa ko ba tare da hijabin ba ta gwada sawa da yadda ta ji sai ta fara jin kunyan ta fito babu shi wannan shine abin da ya rike mu na daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a jinkirta shi idan ya zo Shi ne shiga musulunci an fahimta an wani zai musulunta domin na so in ce ne sai bayan mun tashi karatu ta zo gina ga ai ba daidai ba ne idan ta mutu kuma kafin lokacin ba saboda haka na ce zan zo ɗin gara wannan ɗin milatti ko da mata kama ba za a karatun ba ne mu ta shigo sa'an na daga ciki biyan bashi kuma biyan bashi ya samu ba a jinkirtawa nan da nan addini yake so ka yi ka wuce wurin ne ne ma na uku ah. zan nuna Na. a ai na faɗa muku na ce muku abubuwa uku na faɗa muku biyu na ɗayan sun ku zama cikin shirin zan tambayan ku ah. Ah. Ah. da kun san me za a yi aikin da za ku yi na ayan nan wannan ya shiga ciki sai ku goya shi a ciki kowane gurbi sai su goya ce ga abin Cewa da ba jinkirta shi a ba zan faɗa muku ba ku za ku nemo yanzu ai karatu ake yana so a gano shi Allah ya shirye da mu kuma masu albarka kamar yadda na faɗa a takaice wannan yar uwa ta karɓi addinin musulunci kuma ta zaɓi suna Khadija ta abin da ya kamata a faɗa mata na shiga addini an faɗa mata kuma insha Allah baraka wa ta'ala kamar yadda na ba ta dama duk lokacin da samu dama la'alla ko tambaya ko wani abu dai kuma hada ta da waɗanda ya kamata a ce sun koya mata addini dai mata alkawarin za a samu mata littafi wanda zai taimaka mata wajen koyon addini kare da gaske to wallahi dai ba ta jin hausa zan ci kama kama ne kawai amma dai ba ta jin hausa sosai sai dai yan kalmomi na ji sun wasu yan kalmomi amma ba ba ta jin hausa turanci take ji kuma ba yarinya ba ce ta ce tana ta taɓa haihuwan yaya uku a can amma anan tana zaune ita kaci ne ana rayuwa ta da miji eh haka ta ce amma dai kila za ta kai wala'allar ta kai shekara kusan hamsin ina ji ko arba'in da wani abu haka ne ko ko ƙashe ganta za ka jira eh wajen koya mata karatu oh to to to wannan karatun naku ne to Allah ya sa gaskiya ne da kun kyauta ko gaskiya ban ji ba ban ji ba ni dai kawai da nake so a irin pamphlets da sukan faru ko mukan samu wani lokaci duwanda ke da wani ɗan littafi da zai kuda mata addini da Allah ya kawo a bata na mata alkawari kuma ina so mu shawara ya kamata malama a samar da wannan abun a nan makarantar ma yana da kyau tare da irin wa'annan yan littattafan haka ko da wani ya musulunta ko wata ta musulunta irin haka musamman dai littafi ne kuma ibada yana da mahimmanci an fahimta so wannan shine sakon kawai a takaice malam yace ishtamalat al-aya اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه wannan aya ta ƙunshi misali guda biyu wannan da Allah ta'ala ya buga su dangane da gaskiya da tabbatar da gaskiya ya ce wal ya kuma buga misali akan fata wato Allah fi ibn hilalihi da nuna cewa ita ƙarya ramun ta ƙurarre ne na'ihi da gushewarta ta ƙare alƙace ta susuce qala ta'ala Allah mai girma da ɗaukuka ya ce anzala minas sama'i ma'an Allah ne ya saukar da ruwa daga sama ai matsaran ruwan sama asalat audiyatun qadariha a sakamakon wannan ruwan sama sai wato koramu suka gudana idan aka ce audiya jam'i ne na wadi amma anan wadi wanda yake gudanar da ruwa an fahimta jam'in su shine audiyatun ai aka ga kullu wadin bi hasabihi wato kowane wadi ya samu ruwa gwargwadon abinda Allah ta'ala ya kaddara ruwan ya shiga ta wurinsa domin asalin wuri ba a ce masa wadi sai in ruwa ya taɓa kwanciya a wurin ya ɗauke ya zama sai rairayi ko ƙasar da suke a da wannan rafin ko ƙasar ake ce ma wadi ina fata muna fahimta yanzu wasu wurare a cikin rafukan da muke da su ƙanana da suke kusa da mu kamar riba kaduna yanzu ba damuna ba za ku ga ruwan ya ja ya bar yashi a wani bangare kawai da 'yan tsararrun ciyayi da suka fito amma babu ruwa a wurin ya riga ya bushe kawai to wasu irin wannan gurin shi ake ce mawali. wuri gashi a fili kasa ne kawai babu wani abu na ruwa a wurin amma ruwa ya taɓa bi hanya ne na ruwa in damuna zai zo zai ƙara rufe wurin kuma to shine waɗannan wadi kowane bangare ya samu kasansa a ruwan da ya sauka daga sama Allah ya ce fahaza kabirun haka wurin ya ce ya ce fahaza kabirun wasa a kasiran min alma ya ce wannan babba ne ko shi wadin wanda ya tanadi ko yake ɗauke da ruwa mai yawa fahaza sabirun wannan kuma wani wadin ne shi kuma ƙarami shi kuma fawasa a bai ƙadarihi shi kuma ya samu gwargwadon mene gwargwadon abin da Allah ya kaddara masa idan wadin karami ne gwargwadon kankantarsa idan babba ne gwargwadon girmansa ya samu ruwa ya ce wa huwa isharatun ilal qulubi wa tafawutiha malam ya ce wannan ishara yake yi zuwa ga zukata da bambance bambance da ke tsakanin zukata din zuciyar wani ta bambanta da ta wani zuciyar wata ta bambanta da ta wata ya ce fa minha ma ya sa'o ilman kafiran a cikin zukatan akwai wanda take ɗaukar ilimi mai yawa take kwankwada ta tara ilimin muta masu yawa wa minha ma la yattasi ul min al ulumi akwai kuma zuciyar da ba ta ɗaukar ilmin muta masu yawa bal yadhiqu anha ilimin ma in aka ba ta ta gaya mata yawa yi sati ɗaya ana koya mata kalma ɗaya ko wata guda tana nan tana tanana tawa a hankali dai wani ko da an yi darasi da shi so ɗaya zai ɗauke ya zamanto ya haddace shi a cikin zuciyarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tamala sailu zabadar rabiya wannan ruwan da aka yi sai fa ja'a ala wajhi al-ma'i alladhi sala fi hadhihi al-awdiya zabadin 'alin wato ya tara ainihin wato yashi da yawan gaske sakamakon ruwan da ya ainihin wato kwamfara gane ku ya tara shi yayi yawa domin duk ƙasa yana zuwa da ruwa yana zuwa da ƙasa a cikin sa to yana wucewa yana barin shi a kasansa yana bari yana kwanciya yana bari yana kwanciya har shiga ana zuwa ana ɗiba da kifa har a ɗiba da trailer suke ce mata ana zo ma a ɗiba a trailer sai da galibi trailer ba ta yashi ba ce amma musamman cika trailer daga kanta abin da ya yi baya irin su tangul tangul ɗin nan da irin su roka ana ɗiban yashi a ciki kuma a ƙarƙashin ruwa aka samo yashin an fahimta yau da gobe ta ki wasa kadan kadan kadan kadan ana ganin ka ba komai bane yanzu kamar eh, ɗakin ki in baki share shi baki kula da shi to wata wata rana in kika zo kwalema zaki mamaki irin kasar da zaki fitar da shi a cikin wannan ɗakin da da cikin ma da zaki cire sai ki ga shi kika ce wannan da su ki sani ba kuma da kadan da kadan ne to amma kina sharewan duk da haka sai ki mamaki irin abin da zaki samu na yawan kasa da dattin da ya taru ina ga yaushe ne nake wucewa ta wani wuri kamar jiya wannan titina da aka yi sababbi da wannan gwamnati ta yi za ku lura a gefe-gefen titina an yi parking space wannan parking space din ya zamanto ba a ba parking din sai kar hanyar ake bi hanyar da mota take bi gashi nan a wanki ta da kayan mota yake goge shi eh, titi kuka ya fito sosai ɗan gefen da ake parking din ga ƙasa nan ta taru kawai ta cike gurin ce wannan kasan aka tara ta ƙarshen ta titi baro nan Allah kada ya sani so amma dai with time na san cewa za a kai lokacin da wurin ma sai an gashi kangal saboda cinkoso in yi yawa dan har yanzu kun lura ba a gama ayyukan gabaki ɗaya bane amma da za a ce komai ya koma nan da wasu shekaru sai ku sha mamaki haka ce wannan wurin ne da ƙasa yake faruwa ba haka rafi an fahimta malam yace haza masa yace wannan misali ne Allah ya buga a ƙauluhu fatan Allah da Allah yace wa mimma yuqiduna alayhi finnari na daga cikin abinda Allah madaukakin sarki yake amfanarwa daga ruwan sama in ya saukar shine abinda ake hurawa a cikin wuta ai wuta da shi itacen da ke fitowa a kirare sai ruwa ya sauke yake fitowa shi kansa ina fata muna fahimta wannan shi yasa zaki ga Allah ta'ala ya kawo yake cewa waje Allah al ma'i kullu shay'in hayy komi Allah madaukakin sarki ya sa rayuwa a cikin ruwa ana ya sa masa rayuwarsa a cikin ruwa yana da alaka da ruwa a rayuwar shi inda zaki kwanaki baki sha ruwa ba sai a samu matsala haka ne to haka rayuwa yake bahaushe ce ruwa abokin aiki baballacin ka yayi asara eh ya ce za a hilyatin don a amfani da kayan ado da shi Allah ta'ala duk ya saukar da shi sannan au mata'in ko kuma wani abu kayan alatu a amfani da su duk ta hanyar abin da ruwan saman nan ya tsirar a samu wannan malam ya ce al'aya ya ce haza huwa masar tsani to wannan shine misali na biyu da Allah ta'ala ya bayar wa huwa ma yasbiku fin nari min zahabin aw fiddatin ibtiga hilyatin yace shine abin da ake narkawa sabq shine narko a narka shi a hura wuta an fahimta a narka shi a cikin wuta dan ayi zinari ko na zinari ko na fidda wato azurfa ba dan komai ba ibtiga hilyatin dan ayi wato kayan ado dan kunne da sarka da awarwaro da sauran ababen da ake sawa ai ado da su ko zabba aure ya ja'ala hiliyatan nuhasin au hadidin ko kuma a sanya abin ado na wato brass ko kuma na karfe nuhas shine brass an fahimta irin da dalma din nan dalma ita ake cewa da wasu ita ce brass kuma da ita ce aka toshe wannan katanga ta wanda zulkarne ne ya toshe ta wa ya juju kama juju an fahimta yawwa malam yace fa yaj'alu mata'an akan ya shi zama kayan ado shi nan duk irin abubuwan da muke ciki mana a gida na kwalliya irin su chandelier din nan da ake yi irin su irin wannan abin da ake kai wa iyayenmu da mata dakunan kuya sunan shi ma kasa da su kumbo yawa kumbo ne ke sun ce duk irin wani abubuwan da su ake yi an fahimta a narka su a wuta a hura musu zuga zugi zigin nan a tsara su yadda ake so an fahimta to Allah Ta baraka wa ala ya sa duk waɗannan sun zama tumata an gane ko fa innahu ya'aluhu zabadun minhu yace kama ya'alu zalika zabadun minhu ke shi ma wato yakan samu wani bangare na wannan narko da aka yi na wuta kamar yadda shi ma din yake da nashi kasan ma'ana eh, gwargwadon zafin da ya samu aka nasa shi gwargwadon abin da ake so a yi shi Allah ce ka yadribu Allahu al-haqqa wal batil haka Allah ke buga misali akan gaskiya da bata ai idan sama'a idan suka hade wuri guda la tusabu lil dawa wala dawama lahu wala sabata ne ko la sabata lil batili wala dawama lahu yace babu tabbatuwa ga bata sannan kuma ba ta dawama ita bata kullun kamar yanda Bahaushe kan ce ramin ƙarya ƙwararre ne yace kama annan zabala la yasbita ma alma kamar yadda shi kansa wato wannan datti na na yashi zai zama tare da ruwa idan ruwa na zuwa zai tace shi ne ta tafiya yi sai san da ruwan ya kare inda ya ja bari nan za a yi ta diba ana ana ana yin amfani da shi ko ce to baya tabbatuwa tare da ruwa sannan wala az zahabi wal fidda haka nan shi ma zinari ko azurfa baya barin datti ke jikinsa ana hawihi mimma yasbiku fi nari da sauran makamantan ababen da ake kasa a wuta ake narka su bal yadhhabu wa yadmahillu dukan abin ya kare ya narke ولهذا shi yasa ma Allah مدوكين سكي ce amma zabadu fa yadhhabu dufa'a eh mana wannan datti na yashi ko dattin da ke jikin karfan da aka narka sai ya zamanto ya tafi kawai kai tsaye Mana ya tafi a banza ay la yantafi'u bihi ba za a amfana da shi ba bal ya tafarraqu wa yatamazza zai tarwatse ya lalace an gane wannan ko ya watsu wa yadhhabu fi janabayil wadi ku ga yawo watsu a ainihin bangarorin wannan wadi din ko ina can ya taru nan ya taru ko ina da ina wa yu'alliqu bi shajar wani ma ya makale a jikin bishiya wa tansifuhu hurriya ku iska na fita shi kazalika khabathu zahabi haka ma da fitin da ke jikin zinari wal fidda da azurfa wal hadidi da karfe wal nuhas da wannan nuhas din wato dalma yazhabu la yarji'u minhu shi ma dattin zai tafi ba zai dawo ba wala yabqa illa al ma ba abinda zai saura sai ruwa dalika adh wa nahwi haka nan ma shi zinari da makamantan su la yantafa bihi ko sauran ababen da ake amfana da shi wali hadha qala saboda haka ne ma Allah ya ce wa amma ma yanfa'un nasa fa yamkusu fil ardi amma abinda mutane ke amfana da shi sai ya zamanto cewa ya saura abin karkashin kasa zalika irin wannan misalai guda biyu da aka bada yadribu Allahu al-haqqa haka Allah ta'ala ya eh, yadribu Allahu al-amsal haka Allah yake buga misalai ya bayar da su ga mutane shi kullum kullun wato Allah madaukakin sarki za ku ga daga cikin alqur'ani akwai masal wato misalai kuma Allah ce walillahi al-masalul a'la Allah ke da misali mafi kyau wani lokaci a bamu misalai a bamu kissa laraba ma cewa suke wa bil misali ya tabihu al-masal ko misali ne magana take fitowa fili ake gane me ake nufi inda cewa na dogo ne ko wance doguwa ce to ban san wani irin tsawo take da shi ba amma sai ki ce min ko kin ce miki kamar wato bishiyar dogon yaro misali aikin san bishiyar dogon yaro dogon a to shi haka take da tsawo mana gajere ne kamar bukatar misali ana kwatanta da batir ake kwatanta gajarta haka bane jama'a na eh kwantar miho to ga ai misali aka bada sannan abin da aka faɗa din yake fitowa so akwai abin da in aka faɗa ba misali ba za a gane ba ina fata muna fahimci to Allah madauki sarki saboda rahamar sai sauƙaƙa mana mu fahimci yadda al'amura suke yake buga mana misalai da yawa cikin alƙur'ani wani lokaci ya ba mu kissoshi kissoshin nan idan suka zo dauki izina dan ya kwantar da hankalin manzo Allah sallama wani lokaci kuma mu din ne aka aka bashi labarin dan mu mu ji mu amfana mu dauki izina su Kuna fata muna fahimta saboda babi na tasliya ga shi annabi ya je can a zage shi ya je can a ce shi mawakaci ne ya je can a ce mawaki ne ya je can a ce ma a shiga shi dai ya shiga damuwa Allah ta'ala ce kwanci da hankalin ka Allah ka baka yi nasu ka Allah ya kullu mu'minin wani wuri Allah ta'ala ya ba bashi kissoshi don saboda ya gane cewa al'umma kaza da Allah ta'ala ya tura musu da manzo suka kangare to Allah fa halakar da al'umma yi kuma manzon shi ya samu nasara to shi ma haka nashi mutanen in ba su imani da shi ba Allah shi zai taimaka su kuma ya halakar da su duk waɗannan Allah ta'ala yana yin wannan an gane ko Allah ya ci gaba yake cewa shi yasa Allah ta'ala yake buga misali da irin waɗannan kamar wannan aya ta yi daidai da faɗin Allah ta'ala wa tilkal amsalu nadribu halin nasi ko waɗannan misalai ne muke buga su ga mutane amma ya ha illa alimuna babu waɗanda suke hankalta su gane wannan misali da aka bayar to sai malamai malaman masana wanda suka san menene Allah ta'ala ke nufi sai su fahimta amma wanda bai da ilimi ko ba zai gane ba qala ba'd salafi wani daga cikin magabata yana cewa kuntu idza qara'tu masalan min al-qur'ani na kasance in na karanta wani misali cikin al-qur'ani falam afhamhu amma kuma ban fahimci misalin ba kusan me yake ya ce ba kuke ala nafsi sai in kama kuka ya ce li annan ta'ala ya ƙulu wa ma ya aqiluha illa al alimuna to kenan ni ban cikin alimuna ko sai in kama kuka ina ba ta muna fahimta shi misali Allah in ya buga shi kenan shi sa dangane da misalai mumini ya zama to mai miƙa wuya da yadda da abin da Allah ya faɗa cikin alƙur'ani an fahimta ko karka shige. Allah ta'ala yana cewa inna Allah la yattahi an yadriba masalan ma ba'udatan kama fuqaha anan ma din nan fa shine abin da bai kai sauro ba shine ma ba'udatan abin da bai kai sauro ba ba ma fauka haɗin abin da ya wuce sauro girma irin su kuda Allah ya buga misali da su irin su gizo-gizo Allah ya buga misali da su ina fata muna fahimta duka Allah ya yi misalai da waɗannan dabbobi kuma duka kowanne kika kalla za ki ga akwai hikimomi da yasa Allah madaukakin sarki ya misali da su amma allazina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wanda suke mummunai ne sun yi imani da ba da gaskiya za su san cewa misalin da Allah ya buga wannan shine gaskiya daga wurin su wa amma allazina kafaru amma waɗanda suka kafirta sai kuluna ma za arada Allah bi hadha masala sai ce mai Allah yake nufi da ya buga sau misali da wannan sauran ko kudan nan ko kaza din nan ko kaza din nan akwai dabbobi da yawa da Allah madauki sarki ya ambaci sunayen su a cikin alqur'ani da kuma buga misali da su Allah ta'ala ya shirye sai mu tsaya a dike nan